maksudin haƙonmu a nan shine tunawa da eh, ainihin shuhada din ranar kudus wadda a shekara ta dubu da ɗari hudu na jin da talatin da biyar ne ko ko da talatin da biyar ɗaya eh, to sai ta faɗo daidai 25 ga watan julai yuli kenan a shekarar miladiya da 2014 to sai zama muna tunawa da waƙen kudus din ne a ranar 25 ga watan julai don shi yakan zama zaune ne don kun san nan wannan karin ya kasance ƙarshen ramadan ne 28 ga ramadan mu a wurin mu a wannan shekara wasu mutane wuri waya da dama sun ce 27 ne amma mu a lissafin mu ranar 28 ne ga watan ramadan haka yake a najeriya a lokacin to eh, da yake miladiya da kamariya suna bambanta akwai tazaran kwana goma sha ɗaya su don haka wancan lokacin ya faɗo daidai wannan lokacin ne da damina ramadan yanzu ramadan din na na fi cewa damina yanzu nan gaba zai fada lokacin zafi sai sanyi to yana banta yanzu an daɗe da ramadan yanzu har mun shiga al muharram shiga to sai zama da yake muna mun amfani da eh, shamsiya ne shi ya sa ya zama daidai wani lokacin muke tunawa da wannan waƙi kuma aji shakudu shekara 25 ga watan Eh, julai na zamar tunawa da su kudus eh, aibakin eh, kudus na wannan shekara wanda ta faɗo 435 amma man da aka ranar kudus ɗin ana tunawa da shahidan kudus amma shahidan kudus duk banda ba fasatan na wannan ranar ba to su wannan kuma karan sai zama 25 ga watan yuli din ya zo a kwanukan ashura yanzu kuma na kwanukan ashura a yau hudu ga watan almuharram biyar yanzu mun shiga sabuwar shekara saboda haka yanzu ya zama jajen mu kuma ya zama guda biyu muna muna jajen shuhada din kudus kuma ga jajen shaidin e, shahada abi abdullah al-hussein salamullahi alai da waɗanda aka Ah, shahadantar tare da shi na iyalan gidansa da sabansa wanda a wayannan kwanuka duk akan ta tunawa da wannan to shi waƙen kudus ah, ya zo mana da mabba mamaki domin mun san a shekarun baya sun kafin wannan lokacin sun ta yunkuri su kawo ma ranar kudus hari ala misali shekarun da aka kashe su abdulrahman isa da isa muhammad eh, dubu biyu da tara kenan miladiya to wannan shekaran ainihin an sami saɓani tsakanin su mahukumta inda su jami'an tsaron ya so su wasu sai suna cewa don mene kullun sai musulmi za a kashe kashewa su ba su yadda ba to sai har ma suka ce mana wurin su su an yi rigima tsakanin su zai ba su yadda ai ba yadda ba su yadda ai a zo a farma wannan duk da dai an faɗa mun faɗa kan bafan watsa labaru cewa ga shirin da muka ga suke kuma an faɗa amma har wayan wayansu kafafen watsa labaru na na ƙasan waje amma ba kunya ba tsoro sai suka zo akwai wanda shi ya nace kawai shi ma mai zai faru sai ya yi wanda ina jin yau shekara kamar uku kenan ya sheka barzau sai da ya kwarma ihu na awa saba'in da biyu hasu kukan shanu sai da sannan kuma da ya tafi to shi ne kawai yana ce yana ganin kamar yana da goyon bayan ah, mutanen waje kawai sai suka zo haka nan suka da niyan kuma lalle ba wai iyakanta kudus ba ne suna nufin abin da ya wuce kudus duk sun gama shirin za su kai mana hari to kuma zai da yake da Allah da yake kare a kudus din to shikenan daga baya sai suka kamar sun sadura sun kyale sai kudus ma sake wannan kuma kawai ba zata sai muka ji kawai amma gama sai muka ji kawai an ce an zo an har ashe shi ma wannan wannan lokacin jonathan an sharɗanta masa cewa inda ya har zai ci gaba da shugabanci to sai ya kashe arzazzaki kuma ya kawar da harka ba ka ba to zai ci gaba da shugabanci ma sun shar'anta masa shi kuma ya iya wannan aniya din to amma sai kuma shi ma ya gagare shi da bayan da wannan kisan sai kuma aka shirya za a kawo hari nan gyalle su suka ga sun rundunan soja sosai ba kaɗan ba a rediyo lokacin sai kuma dai suka ga yallai sun ta cika makil da mutane har da 'yan jaridu na ƙasa da ƙasa ana abin da ke ce ma firar da mai na labaru game da abin da ya faru to ina jin sai suka yi musu lalle in aka shigo nan sai da inda aka shi da kwane don ba mutane da ba su ba har da ba wai su wanda suke ce ma shi a wanda suke so su kashe ba ne har da har da mutane da mutanen gari da mutanen da 'yan jarida da masu tausayawa daban-daban duk abin zai shafa sai suka janye to amma dai a wannan waƙi sun kashe mutum talatin da hudu da farko mun san akwai talatin da biyu cikinmu lalle cikinmu wanda mun san yan uwa ne daban-daban ah, mutum talatin da biyu wanda aka kashe a lokacin kudus din da ranar kudus din ran juma'a da kuma kashi gari ran asabar sun sun sake kashe wasu mutane bukudu da ba su da yawa sun je husainiya da nufin da za su sun suna zuwa ma suka bude wuta ran asabar to eh, su kuma sun yi niyya da kamar da ce muku sun niyyar su je ma gelle su sai kuma suka ta cika makil kuma sai suka janye to talatin da biyun nan yan uwa ne a riga an san su sai kuma akwai mutum ɗaya wanda shi eh, kirista ne ibo julius anyawo wanda shi ya je ne yana magana da sojin ya ce mai sa kuke harbin wa'annan mutane shekarar shekaru suna wannan abin su fara lafiya su gama lafiya ba mu taɓa ganin wani abu ya faru me za su farbe su to ya koma ma workshop dinsa yana da workshop a nan kan wannan babban hanyar bajin pizza karkashin pizza na da maraba tsakanin hanyar leventis wannan daidai kan kwana din yake da workshop sai suka biyo shi workshop din suka harbe shi wato sun ji zafin wannan maganar da ya masu to sai kuma lokacin da muka rika eh, eh, ba da 'yan tallafi ga iyalan waɗanda abin ya shafa sai wasu suka je labari A shi a wani yaro mutumin gari shi ma an kashe shi su mutanen garin kuma sun ɗauki. sun je sun jana'izan ba su gaya kowa ba an ce shi ma yana koyan aikin kafinta ne wajen wani mai gidansa a nan to da ya an harbe sai ce a to ƙara ka je gida to shi kuma da ya zo a kan hanyar zuwa gidansa ya zama sai aka harbe shi kuma su mutanen su suka yi jana'izar sa ba su ma faɗa mana ba ma sani ba sai daga wasu suka suka ga mana saboda haka shi ma sai muka sashi a lissafi ya zama jimla mutum hudu kenan to da ga bunga akwai shi za mu iya cewa akwai wani yaro mutumin gari da kuma wannan shi eh, julius anyanwu wanda ya tausaya mana to sannan sai kuma yan uwa talatin da biyu to kuma dai Allah ne ya tsayar da wannan domin su aniyansu za su yi kisan baji ba gani ne sun yi niyya ne na mummuna aiki za su to kuma dai Allah ne da ya kiyaye tsaye da abin nan ya zama na har sai ya zama na su sun fara tanin maya za su yi ne su amma sun yi sun ce sun ce abin da firjin sun ce firjin harshen mutanen Najeriya sun ce sore <laughs> to eh, wato da yana a harshen 'yan najeriya ne kamar gaisuwa ne ba yana nufin shi ba ma'anansa na ingilishi ba kenan ma sai ma'anan saurayi na ingilishi shine in kai kai ma mutum abu sai ka ba shi haƙuri ka ce kamar ka kai afuwa kenan ka sai ka ce so sore amma shi ɗan najeriya in ce sore kamar yana ce maka sannu ne shi in ga abin tausayi ya same ka sai ce maka sore sai kuma ingilishi ingilishi ba kai ka ja ba za ka yi man sore <laughs> so so da yadda yadda yadda yan Najeriya suke fadin Ingilishin da da da su masu harshen masu harshen wurin su ba abin ma'anan su kenan to shi kenan sun yi sun yi gaisuwa za mu ce eh, tun da su gaisu gaisuwa ke za mu ce sun dai mana gaisuwa an dai wanda suka yi birnin da yi mana gaisuwa sun ke ce to ai ba haɗari ba ne da gangan ne in ji Allah misali su suna suka ce musu ku ne 'ya'yan ke suka ce suka ce to za mu kashe ku kuma suka kashe su to kaga yanzu ba ne da kuma ce ba hadari ba hadari bane a ce ana maka gaisuwa a ai tun da wannan ya riga ya auku to sai dai ai fatan nan gaba zai auku ba ce eh to amma tun da yake mutane ne dauke da uniform na ƙasa sojojin ƙasa suka aikata kuma da ganga ai kaga duk dai doka a ƙasa dole a hukumta su ko to da yake su wanda muke magana su suka sa su suka sa yi saboda ka bari su ce su ce za su in ba suka ce za su bincike wane ne wane ne aikata to ai su ne suka yi to sai zama wannan eh, aniya so ta tsaya nan dai akan shahadar mutum talatin da biyu da kuma ƙara kashe mutum biyu daga waje burinsa bai cika ba to amma dai ba su da ba suna nan suna tunanin watan wata dai za su yi irin irin abin da akan ce a yi ta manya-manya ta ƙare suna nan suna wannan haƙoran ko ma wanda wani dalili ne ko kudus ne ko ashura ne ko arba'in ne ko maulidi ne ko ma wani irin taro ne kuma ba taro ba ne don sun sha kai hare-hare daban-daban a wurare daban-daban aka kawai ma an sha kai hare-hare to zaman ashura an sha kai mashi hari zaman kawai muna tsare a kaduna an kawo wasu 'yan uwa ma a tsare din a nan gidan yari su kuma ana zaman ashura ne na shekarar um, uh, 2020 kenan ko sai aka suka shiga har cikin gida a gida ake ba a wani gida suka balle suka shiga gida suka buɗe wuta suka kashe mutum uku sannan kuma suka cincina ma gidajen yan uwa har guda hudu wuta sannan suka kaka mu wayansu har suka kai sun daga baya kuma sai ainihin irin wannan aka ce ku bayanan corona ɗin sai zama na duk ma'akalin ga cewa to a sassalin mutane banda kama dama sun daɗe to ina faɗin wannan ne don a da cewa shi al'amarin kashe-kashe ba wai ana yin shi ne saboda kudus ba don wasu na ce mana ah, wai an yi shahada wai an yi shahada akan passport to waɗanda suka yi shahada ranar kudus su kuma sun yi shahada a kan kudus kenan to waɗanda kuma aka kashe suna zaman ashura a cikin gida aka bi su su kuma sun shahada akan zaman ashura kenan wanda aka kashe su ranar ashura su kuma shahadan ashura kenan suka yi wanda aka kashe tafiyan arba'in to su kuma an kashe su a tafiyan arba'in ne ko da ke wasu ma ba tafiyan arba'in suke ci wai za su je zaria to an kashe su za su je zaria ne to da kuma suna zaune suna a gidajensu kuma su kuma ba su kuma sun shahadan zama a gidansu ne mu a gidanmu aka bi mu aka buɗe mana wuta to an yi shahadan zama a gida kenan har an ce wasu sun wanda aka ce sun tsara hanya sun yi shahadan su tsara hanya kenan to wanda kuma aka bi shi gida shi kuma ya shahadan ya zauna a gida kenan wanda aka kashe za su shigo zariya daga sassa daban-daban aka bunga buɗe masa wuta akan hanya to su kuma sun yi shahada akan suna tafiya kenan eh, mutane ba su tunani cewa wannan an dira akan addini ne kuma ko a ko aya ne aka nemi aka gashi akan addini ka aka gashi me yasa ba su kashe mutane sauran mutane an san na ji wani wanda na gani ba san wane ne ba amma dai clip ne na gani na maganan wani limami yana hudu ba sai yana cewa tun lokacin muna tsare ne ina jin ma ko shekara ko wace shekara ne kamar bayan shekara kamar dai biyu da tsare mu muna tsare to sai mutum sai yana cewa ah, ana cewa wasu sun tsara hanya ya ce waye ba ya tsara hanya su 'yan siyasa ba suna taron su tsara hanya ba in ana wa'yansu bukukuwa ko sauransu ba akan tsara hanya ba ayyadun kawo wani misali ya ce ba an kashe su don sun tsara hanya mana don suna shi'a ne kuma ana cewa wai buhari bai sani ba wai sojoji ne suka yi to alkur'ani allah ta'ala ba ya ce fir'auna ne yake yanka jariran banin isra'ila ba to fir'auna ne ya je yana yanyanka su da hannunsa ba sojojinsa ne suka je suka yanyanka ba saboda haka shi ne yanka tun da sojojin suka yanka to aka bayar ka ce mana wai ba bari bari ne yake zandun da yake shi ne kwamandan sojojin sojojin shi ya tura sojojin suka kisa sai yana wannan bayanin ne sai ce wannan ya ce kuma yana faɗin wannan ne domin mutane su fahimci cewa idan wannan kisan da aka yi mutane suka yi shiru to bala'in da zai biyo zuwa haukan kowa ne to ba haka kawai mutum sai mirsi sai cewa an yi shahada akan kaza ne an yi shahada akan kaza ne shahada ana yakan addini ne kuma su wanda suke hankoron addinin suke hankoro addinin suke jin tsoro yawa ta haka ce mai yasa ba jin tsoron sauran wannan wannan suke jin tsoro sun gano abin da suke jin tsoro me yasa suke jin tsoron wannan su suna ganin cewa wannan abin in ya dago zai tabbatar da addini lokacin da aka farma eh, eh, mutanen da suka yi mazaharan kudus a lokacin aikin haji ina jin lokacin mu muna muna tsare lokacin waƙi kafanca mm, dubu da da tamanin kenan lo aka bude ma yan iran wuta a aikin haji an nema maki ashe cewa suka yi cewa wannan taron kudus ne kawai su abin suke yi su magana iraniyawa ne za a ɗauko mazarin kudus ne a bi titi wannan shari'i masjidil haram sukan bi su je su kare a masjidil haram din ko wani babban titi mutum ya san maka akwai tituna daga da suke zuwa harami to daga ciki akwai wanda ake shi masa shari'a masjidil haram shi ya fi tsawo don shi ne fita har zuwa har wajen gari har zuwa mina da arafa daga nan su taka sukan ɗauko su bi ta wannan shari'a sai su shiga masjidil haram suna riƙe da abin abin ah, hoton masallacin kudus wanda aka yi shi da kwali haka kamar yi kama da wani ba masallacin a ah, misir a kasa ba wannan masallacin da ake cewa kudubar tsara wanda shi shi aka fi dauka shi an mutane su dauka shi ne ma a aksa a lalle ba shi ne ba shi wannan ana ce mashi kubatun sahara ne shi a kasa yana kusa da shi ne amma da yake shi yafi yana da kamannu mai ban sha'awa an mashi kumba mai launin zinare an kuma shi gini shaye to yana da ban sha'awa sai ya zama shine yake akartar nuna shi a matsayin alaman Quds ba masjid a ƙasa wanda yake shi masallaci ne sai da bai da ma wani hasumiya masallaci ne da rufi za ka shi ba mutum ba zai hoton shi ba zai ɗauki hankali ba kamar shi kumbatun tsara ɗin to shi kenan da hoton shi akan yi aka suna tsawo sai kawai kafin su ga ah, ah, masjidul haram sai aka buɗe musu wuta har daga sama har daga kan duwatsu an sa irin sniper ɗin ana harbi aka kashe mazala mata da yara mutane mutanen ira kisa baji ba gani su wa'annan suna cewa wannan saƙon kudus nan in aka suna tunanin cewa idan ya shiga cikin majata majata za su ɗauki wannan saƙon kudus su ke ƙasashensu to kuma in aka kai kowa ne yake tunanin saƙon kudus wannan yana nufin kenan nan gaba gaba abin nan zai dago kuma ƙarshen isra'ila kenan kuma ƙarshen danniyan yammacin duniya kenan a kan duniyar musulmi saboda haka ba su yi abin da wasa ba to da suka yi iraniyawa suka yi ƙaurace mahaji na shekara da shekaru kamar yadda wannan kwanan aka yi suka sake ƙauracewa suka ƙauracewa shekara da shekaru a sai shekara ta na ji wancan ba dade ba kamar shekara ko hudu ne bai kai wannan ya kai bakwai wancan bai kai bakwai ba kamar shekara na jin hudu ne ah, ko biyar sai aka sasanta suka koma to sai suka da sharaɗin za su yi kudus ɗin kuma suka ji gaba da yin kudus ɗin da farko suka ce sai dai su rali a wuri ɗaya don a shekaru da yawa da na zuwa hajjire da lokacin na yi musharaka a wani zaman rally din to sai a yi wuri a lokaci guda a wuri ɗaya sai daga baya ma suna suna yin muzaharar su ba wani abin da ya kawo cikas to wato kenan abin da ya sa tunatar da mu gani da wannan su abin da suke su su suna ganin su ku mai mutane suna ganin kamar mutane suna tafiya ne kawai amma su ba su roke shi da wasa ba makiya ba su roke shi da wasa ba wasu kan ce to wannan ife-ifen da kuke shi ne zai sa a kwato kudus to mukaddara ba zai kwato kudus ba ife-ifen ka yi to kai da baka ihu ka ga mana menene za ka yi kuma sai ka yi wani abu ko tun da kudus din ya shafe ka ko bai shafe ka ba tun da yake masallaci ne mai alfarma ta nan ne manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi mai iraji zuwa saman bakwai to Ehm, yanzu kuma daga ɗaya, duniyar musulmi suna kallon shi a matsayin shi ne wuri mafi tsarki na uku baya ga maka da madina kuma farko shi ne ma aka sa manzon Allah yana dubansa lokacin da yake maka yana sai ya haɗa ƙaba da eh, masjid al-aqsa ya kalle su a lokaci guda masallatan nan biyu a lokaci guda saboda in ya zauna daidai ainihin yana duban bangaren da kofa san kaba na da kofa ɗaya raka. don mutum ya tsaya daidai wannan yana kallon daidai kusurwan da kofa take to a lokaci guda kuma yana kallon a aqsa ne dan saboda haka da'iman manzo Allah wajaje ne yake rika sallah yana duban duka biyu to amma da ya hijira wato in mutum yana daidai na ya duban arewa ne kenan to sai kuma sai manzo Allah ya hijira koma Madina Madina kuma tana arewa da makka ne saboda haka yanzu ba zai iya gwama duka biyu ba saboda yanzu makka tana kudu ne masu da aqsa kuma na benin kudus kuma na arewa saboda haka ba zai iya duban kudu da arewa a lokaci guda ba ko ba gane ba saboda haka sai yana ta tunanin me har ya zuwa lokacin da aya ta sauka Allah ta'ala ya ce kanna za ta kallon ba ka fi sama fallalon ne ya raka kiblatin tarra wato manzo Allah yana ta sauraron an ya ko shi ne za a ce ya biyo masu haram yanzu dai da ya je madina kuma akwai yahudawa a madina sai yana duban masjid al-aqsa shi ma su su ma su ne alƙiblar su su ma sai zama suna ganin manzo Allah yana duban alƙiblar sa ba to sai ga aya ta sauka ta ce juwa masjid haram har Allah ta rashin sai kulu su fawo na su ma wallahu ma an da timar da kanu alaya su wawaye za su ce me yasa kuma ya juya da alƙiblar sa saboda yanzu ya koma yana duban masjidil haram ne wanda ya ka zai juya ma a ƙasa baya wato sananne ne cewa wannan masallaci a wurin shi shine alƙiblan farko saboda haka ana har ma ko masallaci a madina ce mashi masjidil qibla ta yi wanda da aya ta sauka ta ce a juya masjidil haram wani yayi sallah sai ya tafi wannan runa sai ya ga su suna sallah tsohon alƙibla sai ya ce faɗa da ƙarfi ya ce ya jama'a aya ta sauka ta ce a dubi da haram ne to sun fara sallan suna duban eh, kudus sai suka juya suka dubi maka da liman da wato sun canza wuri kenan to sai yasa ana ce da kibla ne amma mutum ya je can dai a alƙibla ɗaya dai zai yi sallah da da haram a ne da tarihin dai kawai an juya mutanen sun juya alƙibla a cikin sallah so ina faɗin wannan ne don a zo kaga ashe ulal taimi sananne ne a wajen musulmi ba musulmi ne sai wannan to shi kamar a ce ne mutum yana da idanu guda biyu sai aka kwakule masa ɗaya da ƙarfin tsiya ai ko kaga ya ji jiki bayan ya ji jiki sannan kuma ba zai kyan gani ba ko ba ka bane to kamar haka ne ne idanu guda biyu na al'umma sai aka kwakula ɗaya sai yanzu a yi kwakwal mutum ido ce ba komai to sai al'ummar so suka ce wasu wanda ba komai suka yi shiru to in ma ba kai komai ba a in ma ba ka gawa kai wani in suna wani abu ka ce wannan ba shi ne abin yi ba masha Allah mene abin yi kai shiru shiru za ka yi to kuma idan idan muzaharorin kudus ba zai yanto kudus ba to meye na damuwa mutum ne yana ife-ifen da bai da amfani yana tafiya na ihun da bai da amfani ba. bai shi kawai yake ihunsa bai cuce ka ba da komai ba yana wucewa da takardansa yana cewa kudus namu ne kudus namu ne ka wuce ka gan shi to shi ke nuna tafiyansa ya gama ya gama ya addu'a ya tafi gida to ina ruwanka da shi tunda a ka yana ɓata lokaci ne to me zai sa kai ka damu me na wuta me ya kawo buɗe wuta kaga ashe su sun sa abin da yake nufi ke sun sa abin da yake nufi su wanda suka buɗe wuta ba sun buɗe ma wanda suke tafiyan da baya da amfani ba ne ko suke aikata abin da baya amfani ba ne suna suna tunanin cewa wannan nan gaba ga abin da zai haifar asa akwai wani lokacin da bbc tun tamanin da ko nawa ko in lokacin mbbc suka suka wani documentary na jin 1990 daidai ne ba mu daɗe da fitowa waƙen waƙen can ba suka zo suka yi wannan ina dubu da da 1990 daidai ne to sai ashe wani program suka yi na game da eh, musulmi a duniya a daidai wannan lokacin sun bi ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa sun ɗauko hotuna sun faɗi yadda ake abuwa daban-daban daban-daban ba gabas zai muku da arewa ina musulmi sun ɗauko to duk suka suka na mu suka sa to wasu da yawa program ɗin ya tafi awanni ne don ana ana serious ake ana sa shi awanni sun daɗe bbc suna sawa su sa ko me masu kai nama ta sauran suka kira shi wani libin islam ko eh ba sai ba na na sai da islam na game da saudiya ne ko living islam ko wani wani ali akbar wani shi ahmad ali akbar ahmad shi ya gabatar da shi to shikenan to sai wasu da ni wasu an yi ce ai su duk abin da ya fi burge su a wannan shirin shine wannan na najeriya da aka nuna <laughs> sun an nuna sun zo sun yi ɗauki kudus to daga ciki <laughs> akwai falaka da ya ce a garota isra'il must be destroyed <laughs> wannan kawai sun ji shi a jika ka je kai ya kai yanzu ma afirka ma suna cewa isra'il must be destroyed eh, da kuma da suka ga kuma ga 'yan ƙananan yara yanzu sun zama manya lokacin su zainab da su mustapha da muhammad da nasibin mata mazuwa makarantar kwa lokacin girma ba ta fara ba ba ta fara ba muhammad kuma yana ji dan karami to an da dauki abin na wannan su suka kai ya kai ya kai ya kai isra'il masu bi da su suka wasu ka ce shi yana shi fi burge su to to wato kenan kun ga kenan su suna la'akari da abin tasirin abin yadda yake shiga da yake yaduwa abin yana damun su to kuma wannan masu zura mana ido da masu surutai na karin kawai su dai suna da za su ba da kokari amma wani abu guda shine ne alami ne na addini kuma su makiya sun sani in kai baka sani sha'irar din eh, wa man yu'azzim sha'irar lahi fa inna min taqwal qulub sha'irar la dun ana ta sanin sanin sanin Allah ne da sha'ir alamomi Allah ta'ala yana cewa inna safa wal marwata min sha'irillah safa da marwa suna cikin sha'irillah kaba ita da suke sha'ira ne cikin sha'irillah alam alamin Allah take to kudus ma alamin Allah ne an fahimta ai to masallaci ma generally alamin Allah ne to kun ga daidai wannan lokacin kuma su idan su masu cewa ba su damu da wannan mato ga wani abu wanda in kana tsammanin masallacin kudus can nesa yake da kai to yanzu alkur'ani ba gidan kowa da shi ba zuciyan kowa da shi ba wani musulmin da babu alkur'ani a cikin zuciyarsa Ko koyoyi musulunta sai an koya masa fatiha a ga akwai wani mikidari na alkur'ani a kirjin mumini ko da kaɗan ne wanda zai sallah da shi ballantana kuma da yawan mutane kuma duk gaba ɗayan alkur'ani a kirjinsu to yanzu in aka taɓa alkur'ani shi kuma an taɓa garin zuwa ne ne an taɓa an taba larabawa ne ko an taɓa mutanen maka ne ko kuwa an taɓa 'yan shi'a ne <laughs> Ya ka kuka ce 'yan shi'a eh, ko 'yan shi'a ne aka taɓa an taɓa alkurani na 'yan shi'a ne to amma kaga yanzu mutanen sun fito sarari sun ce suna adawa da alkur'ani sun ƙona alkur'ani da izinin hukuma a sweden suka sake ƙonawa suka dawo suka kai shekaru na uku kun ji wannan ko shekarun jiya suka sake ƙonawa wannan har da tutan ya raga mai allahu a gabar shi ma suka ƙona kuma duk da izinin hukuma da kariyar 'yan sanda to idan har kai musulmi ne ya zama kai wannan kai shi ma ka ji gara wani to shi kenan sauran a zo a yanka ka a gida kila ma an zo an yanka eh, amma yin ma an ce to an je girin makwabci ne ana yanka shi ba ilahi illallah to shi kenan wanda mutane yanka ba za su yi sai shi sun shigo ne <laughs> shi kenan za su yanka to za ku yanka ne ne to shi kenan ga ka mutane za su ta zama ne ana ce musu ko ne aka ga dama a yi musu kamar wani lokaci yana ba da misali ce inda za a ce daga yau kar a sake jam'i sai shi to an hana mu jam'in sallah waye a gida a ce an gano wasu suna fitowa waje su sallah kada wani ya sake fitowa ko to shi kenan za mu yi a ɗaki an gano wasu na yi a ɗaki kar a sake yi sai ce to ma a toilet ta muka iya an gano wasu mutane suna eh, sallah a toilet in aka gan kana sai an yanka ga baya zuciya za ka alamun sun ce doku za ka alamun komi aka yi muku zai ku ce ku ɗauka ne eh, komi aka yi muku sai ku ɗauka komi sai aka yi to yanzu ana gwaji ne eh, gwaji ake a ga menene an taɓa annabi shasiyan annabi an yi an yi izgiri da annabi aka aka yi wa zane wa'insu zane-zane aka ce shi ake na cin zarafi an yi rubuta littafi an ci zarafin ah, eh, shi kansa da matansa da 'ya'yansa duk mutane suna ganin wannan wannan na shi'a ne da aka lokacin da wannan salman rashid ya littafinsa ah, madagayi al'imam al-kumani shine ya zartar masa da hukuncin kisa har yanzu ya shiga rami yanzu ba a san halin da ake yake ciki ba suna koyewa an ce wasu suna cewa kowa mutum wasu an ji masa ciwo don akwai wanda ya je daba masa wuka yana zai zo wani lakca wani ya kaba sai ga wani ya zo daba masa wuka an kama mutumin ya ce eh, ya daba masa wuka ne ya so ya kawar da shi to shi kenan dai ba mu sake jin labarinsa ba amma tun lokacin da marigayi imam ya yanki masa hukunci ya koma karkashin kasa sannan suka san cewa wani su ba mu ji wani ya ce komi ba sai wanda ake ce masu shi'a in misal a ƙasa kuma sai aka ce wai ranar wai wai wai shi yan shi'a ne na ba ta bin abdul amara na ɗarin ƙudusu nake cewa wannan wani kafan watsa labaru na hausa na ƙasan waje na ji suna ba da labaru suka ce ranar juma'an ƙarshen watan ramadan rana ce da ƴan mazhaban shi'a suke nuna goyon bayansu ga al'umman falasɗin ga wani irin ibara to ranar gono na goyon ba ma sai shi a sai shi a ne kawai ke goyon ba falasɗin wai wai wai wai shi a ne wai yan maza ba shi a ne suke nuna goyon bayansu ga al'umman falasɗin a wannan rana to shi ko wannan al'amari ba alamar maza ba ne bai daga nan kada maza ba al'amari ne na na na yan adantaka in kai dan adani ya shafi ya fi shafan ya shafi dan adam gaba daya kuma bil ahas ya fi shafan musulmi musulmin kuma gaba dayan su to amma da yake su wanda ake ce mashi an su ne suka damu da sai aka ce wai nasu to yanzu gashi alqur'ani in ma baka gani a wani a wata kasa ba ka gani a nan ƙasa har na ga wani wani wani rubutu wai eh, yana yabon wai yan shi'a su ne kawai suka fito a ƙasar suka kare alqur'ani Allah ya shirye su kan su ko Allah shirye su za su yi sunna to idan Allah shiryan irin nashi fa ke yake nufi ba shi kun ba zai komi ba ba zai kuma ce komi ba to amma yana fatan Allah ya shirye yan a su zama irin shi kenan go su zama irin shi su zama su ce ba abin da ya dame su kenan su yi shiru don shi shi yanzu abin da ya ce amma dai yana yabon da ce su ne kadai suka fito suka nuna damuwa da alkurani alhali in suka tashi suna jafa'i ɗinsu da ashararanci ka ji mutum abin ba maki wallahi mutum sai ka baka mamaki ka ba kamar yana da hankali sai ka ga kawai yara fito da kalamomi daga bakinsa irin wadda sun saba ma ka'idan hankali a san inda an ballanta na ilimi ka san in aka ce ilimi to dole yana tsoro akan hankali ne ko domin shi ilmi yana tsoro in ba hankali ba batun ilmi na makiya manzo Allah suka suna suna so ganin suka ce wa qalu mu'allaman majnun kace a ah, to abin nako kaga kiyayya a sarari mu'allaman majnun ai ba za su haɗu ba mu'allamin ma'ana ana ilmantar da shi ne wato wai na ce wannan alqur'ani wani ne yake koya masa sai kuma suka ce kun bai da hankali to ka taba ganin mahaukaci kuma yana ɗaukar ilmi? to imma mu'allama ne wa imma majnun amma ba zai zama gobe duka biyu ba to sai ka ga mutum kamar yana da hankali sai ya wata magana ya kamata akalla yana da hankali ya zama shi tun da yake yana da an ce mashi ma yana da ilimi har ma an ce mashi wani doctor wani ka an ce mashi doctor ne to akalla tun da ka yi karatu eh, a jami'a eh, shiga na jami'a ka ce mana eh, suka a farko da suka ce mana ainihin manufar ilmantarwar jami'a shine a sa ka kai tunani the aim of eh, eh, university education is to make you think a sa ka kai tunani so ka ce idan ma aka tambaye ka wani abu idan malami ya koyar da ka wani abu ya tambaye ka sai ka tura mashi suna ce mashi return to the standard wato abin da aka baka ka baya. ana son kai furubin kai ma ka yi bincike ka fahimci wani abu da kanka ka baya. kai a naka tunkaya kan mai ka fahimta yau abin da ake so ke shi ke burge mai eh, yawa ka ya nuna shi wannan shi kalan kansa ba kawai abin da aka gaya masa da aka gaya masa sai da ya tunani ya kara da fanasa fahimtar ya ce abin da ya fahimta ga kila ma ya bibiyo ƙaro bincike bincike ya sa da ce a ah, shi ne abin da ake so ke to kaga dole da ya zama ya zama aka ce mashi dokta kaga akalla kuma mene na san dai wasu jami'o'in ma ba ana maka tarbiyyar tunanin mutum ne wai ana bashi fasarar littafi in yi tarjama zuwa wani luga sai sai a bayar sai a bashi certificate ci wannan ko ba tunani kai ba me zai sa kai tarjama zuwa wani luga sai a baka PhD ya kamata kai wani aiki ne da bidiyo ya fito da tunaninka na karan kanka don ka yi tarjaman abin da wani rubuta yabonka ya kamata a yi ba ba sai dai in ka fito da wani abu ne wanda ba a san shi ba to shi kenan yi halin da dokta da ya kamata ya zama tunani amma sai ga mutum an ji mashi dokta amma sai cako magana cako magana ba daɗi ci wani ko ci wani abu ko ɗan shi a kala ko kala irin wannan dai sai ka sha mamaki ka ce to wannan ya ya saba ma ka'idan hankali ballantana ilimi ya kamata kai a matsayin ka wanda kai karatu in aka da magana kai ana faɗa sai kai sai ka bincika ba sai ka faɗa ka mai da ji ana faɗa ba ko wa kai a littafi wani ya rubuta ba sai ka ce na karanta a littafi sai ka faɗa ba dun ba ilimi bane kenan tunda ana iya rubuta abin da ke ba haka bane ba shi na ne jirgin yanzu bayan lokacin social media ina kowa bayan faɗa abin da ya gana ma ba to duk abin da aka faɗa ya zama daidai to kaga in ka ji ko ka ji wani ya faɗi wata magana sai ka bincika akwai hanya bincike sai ka bincika ga ya abin yake ya gaskiyan wannan magana kafin ka faɗa to amma irin wannan dai na yanzu yanzu ku ga yadda aka ci zarafin alqur'ani aka nuna muku wannan zancen Allah din nan ba komai komai me yasa suke yin tsoron zancen Allah tsoron sa fa suke ji in ku ga suna adawa da abu sun gano wani abu ne alqur'anin nan cewa yake kai mutum ne kai mutum ne kuma wani ne ya halicce ka kuma ya sa maka hankali ka gane kai bawansa ne shi kaɗai za ka bauta ma ba wani ba kuma in ka yi bautan nan zai ɗaukaka darajan ka ne akwai wurin da ya maka tanaji na ɗaukaka darajan mutane in kuma ka kai adawa ka shanta ke ana kai ka bi son ranka to akwai wani wuri kuma da aka yi tanadi da za ka rayu dindin saboda ka yi tunani ka yi tunani ka san cewa kai ba ka zo nan ne don ka zauna dindindin ba ka zo ne gajeren lokaci ana gwada ka ne abin da ruwa ne ke ga mutane yana kuma magana da dukkanin mutane ya magana da ahalul kitab ya kira su ahalul kitab ko masu littafi ya kama za ka je ya ayyuhan nas za ka je ya ahalul kitab wani mahaddaci alkurani yaron sa mahaddaci ne sai yana ta damun yaron ya ba shi ya yi mashi kaza ya mata sai ce baba ne kullum sai ka yi ta damuna Hmm? ni ne kaɗai ɗanka kullum suka ce maka suka ce sai ce a cikin alƙur'ani baka ji Allah ta'ala ko ina yana cewa ya ayyul ladina amanu ba to ya ayyul ladina kafaru guda ɗaya ne rak wala ka tun da kai ne mumini kai ne na kai ne mutum girgi kai zan da ba ji wai ina jin tarin kenan wani wato wurare da ana magana da kowa da kowa wuri ɗaya da aka ce ya ayyul ladina kafaru ko ya ayyul kafirun ba a ce masa haka nan anan aka ce mu ayyul kafiru amma sauran ta eh, eh, eh, ya ayyuhan nasu ake cewa ayyuhan wa ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ko ina zaka ga ana magana ana magana ne da bil adama gaba ɗaya ana kuma sa a sa shi tunani ne ba a ce masa dole ba amma a ce maka kana da hurriya la ikra biddin idan an nuna maka najidai ne aka ce maka hanya ga wani dauki ɗaya in ka saba ga inda za ka je in ka yi daidai ga inda za ka je abinda so su suna ganin cewa in mutane za su karanta alƙur'ani abin mamaki yanzu mutane suna karatun alƙur'ani ina shan mamaki wannan yabo su ba da raka idan ka mai social media sai ga wasu um, tarjaman ingilishi sun karanta sun bayanci abuwa da dama har suna musulunta saboda wannan da mun alajibi don akwai wani fitaccen makaɗi ana ce mashi ada kat steven ya koma yusuf islam to shi asalin ne da na karanta ta tarihi aka yi zan musulmi ya ce shi ya lokacin na kaɗe kaɗen shi dai sai wani wani yayansa ana ce masa david shine ya je irin um, yawon shakata a ƙasan waje ya je ƙasan musulmi to shine sai ya ga alkur'ani na ingilishi sai ya siya sai ya ce kat na ga wasu sunan shi kat kat ba irin na mage kat <laughs> su ya ce kat na ga gana mai sha'awan eh, addinai ga wani abu na samu sai sibin ya karanta sai sai ji a abin sai shige shi kawai sai fara bincike sai ya zama musulmi sai ya daina waka da ya canza suna to har su america wai tsohon waka shi sun hana sawa <laughs> wakan fa da yake a lokacin yana yi ana shaye-shaye ana raye-raye wanzu an hana sawa a rediyo a kasansu wasu sun hana a daina sawa tun da ya zama musulmi to kun ga wato duk wani abin da ya alamta musulmi su fa suna adawa da shi ko baka lura da wannan ba duk abin da ya alamta addini to muna ce muku mm, masallacin masallaci yana alamta addini kowanne ballantana masjidullahi haram wanda shine kiblan da muke duba da masallacin annabi wanda a nan annabi yake a ra'ayin hatta na nan ba'ir suna malik bin anas ra'ayinsa ne cewa madina ta fi maka daraja yace saboda akwai annabi a wurin wadda ta fi ko'ina daraja ta fi maka saboda mene akwai annabi eh, sannan kuma kaga suna mu a wurin mu sukan ce masu da kasa shine na uku amma mu a wurin mu inda in masu ke su ya fi saboda ka inda amirul mu'min yake shine wula eh, sannan sai inda imam hussein yake har ma muka je karbala tana alamta wani alami ne babba tana alamta dukkanin iyalan annabi ne a lokaci guda eh, amma ka ce kuna cewa eh, eh, wai karbala ta fi maka me ya hana ta fi maka to sai ne ba Allah ne ya maka din ba ya karbala din to yayin yi ce ta fi maka sai kuma ka yi rigima manzo Allah bai dubi akawa ba ya ce mata ma'aza maki ya ce me ya girman ki wato ma'ana Allah ya maki girma ya ce amma ran mumin ya fi ki to in ran mumini ya fi kaba a hadisin manzo Allah ahlu suna na da hadisin to ina kuma ga inda aka shekar da jini na muminai jinin annabi marma ne me yasa arwala suka suka dauki duk abin da yake alamta addini abin gaba su karbala nan suka dinga ayaniya suka dinga kashe-kashe suka je suka harbin masu tafiyan arba'in don har da artillery an harba musu dandazon su ya bada ba a daina tafiyan arba'in din ba tafiyan arba'in ya zauna dara yanzu sai kallo yanzu ya zama ya zama taron da ya fi kowanne yawa a duniya mu duk shekara ake an ce hindu suna wani taro su indiyawa duk cikansu mutanen indiya ne sai kila kaɗan daga makwabtan indiya ɗin kaɗan su sukan taro kuma duk bayan ko shekara shida ne suke wani taro to da suna cewa shine taron da ya fito wannan duk shekara ake kafin a yi haka Eh, taron arba'in din imam hussein ya nunnun ka haji nunkin ba nunkin ya zama alami so yanzu suna kallon shi a matsayin alamin da suke jin haushinsa amma kuma ya zama alamin da yake alamta addini to kaga duk abin da yake alamta addini ka alqur'ani in ma duba ka sabon to alqur'ani yana alamta addini shi zancen Allah ne ba zancen wani bane ba ra'ayin wani bane ko da littafi ne wani rubuta game da addinin musulunci ai zama yadda zama yana da daraja to wannan zance ne na Allah la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi saukake daga wajensa tsarkakake amma shine yanzu aka drama ba kaga alamin addini duk ba duk wani alamin addini wato duk wani abu da yake alamta addini mai fada da addini shine fada da shi daga cikin manyan alamomin addini ko babu kamar mutum ma'abocin addini mutum ma'abocin addini shi ma alamin addini saboda haka mai faɗa da addini da shi zai wurin aji ana ce faɗa da Allah ba ana nufin ai wasu ne za su kafa runduna na sojoji su ɗauki bindigogi su ce ina rundunar Allah suke ina mala'iku ina mala'iku karar su dinga harba mala'ikun ba haka ake yi abin aka ake faɗa da Allah faɗa da Allah shine faɗa da masu addinin Allah faɗa da alamomin Allah mun ga aka samu mutum alamin addini sai ga su suna hankoron su kawar da shi saboda sun kawar da shi yana nufin kawar da addini ne to duk ina faɗin wannan ne a lura da cewa duk abin da kuka ga makiya suka drama su addinin suke hankoro kada wani ya zo ya ce mana wai shahada ne akan abu kaza ko abu kaza wannan zai zama wauta wauta wanda suka yi shahada ranar kudus sun yi shahada ne a tafarkin Allah suna girmama sha'ira min sha'irillah su kuma wanda suka kashe su suna jin tsoron ɗagowar addini addinin suke jin tsoron kar ya ɗago maganinsa shine yanzu to su kawar da su haka zalika waɗanda suka kai hari suka rusa makarantu da masallatai da husainiyoyi to me suke nufi shi ma na tambayanku me suke rusawa mai suke faɗa da to suna faɗa da wane kenan yawan sha'irin ladi mai yasa ba zai sun rusa waɗansu suwari ba wannan suka gani a matsayin alabi hasatan shi wannan suka gani a matsayin alabi waɗanda suke ke koma waje guda su ga abin kamar al'amari ne na wasu mutane da suke ce masu shi'a da ya kamata su yi tunani sai to mu je in muƙaddara kai sunan ka kai ba shi abu ne don kai ka ɗauka shi an ko ƙungiya ce ko mazhaba ko wani wani kamar <laughs> suke wai aƙida ka <laughs> su kalmomi su kalmomi ma wasa ba san ma'anar kalmomi ba aqida musulmi guda ɗaya ne rak la ilaha illallah muhammadu rasulullah to shi kenan zai gaji wasu sun ce wai aƙidar su ba ɗaya bane ce hmm, hmm, hmm. dogara addinan ku addinan daban-daban kenan <laughs> duk wanda yake shaida da la ilaha muhammadu a aqidan ku ɗaya ne idan sai dai bai san ma'anan la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba in ya san muhammadu rasulullah ma'anansa yana nufin duk abin da manzo Allah ya zo da shi daga wajen Allah ya karba to wilaya na ciki wilaya na ciki ya sani ko bai sani ba saboda haka in ya ji an ce waliya aliyun waliyullah sai ce an wani abu ban aka faɗa amma yana cikin muhammadu rasulullah tun da shi manzan allah ne ce man kuntu maulahu fa hadha aliyun wal maula saboda ko wilaya na ciki man kuntu ana nabiyuhu fa hadha amiru kaga wala na ciki kin? saboda ka ainihin idan ma kai ka ɗauka akwai wani abu daban ya bambanta ka da wani ka ɗauka wani al'amari na wasu to sai mu ce maka to kai a naka ɓangare a matsayinka na musulmi kai kuma menene kake yi wanda yake nuna kai ma kana kishin addini kuma kana son ka kara addini ya kamata ya zama akwai ko yawa kan misali yanzu yadda aka ci zaben alkur'ani duk duniyar musulmi sun koka an ce muku ainihin eh, waɗanda suke kiran kansu su ni ba su koka ba sun koka a wurare da dama amma ban da nan a nan da bakin su kai har a hudu ban juma don su ba bai dame su sai sauran duniya jiya juma'a duk masallatai a duniya akan abin da ya faru a da suka yi magana akan alkur'ani aka mai fito kuma masallacin duk duniya an fito ne aka nuna eh, goyon baya ga ana na na'am na'am lil qur'an A ranar ranar madda eh, eh, da tuta a haramin imam hussein haramin dan uwansa abul fadl abbas alaihi masalam ainihin an da yawa sun je ma suna dauke da alƙur'ani ana ta sha'ar din na'am na'am lil qur'an na'am na'am lil qur'an yanzu a dukkanin marasim yanzu ana nuna abin eh, al-qur'ani al-qur'ani har majalis din ashura shi ma Eh, sai ya kamata a daidai wani lokaci su zama majalis ne na ɗaukaka darajar alkur'ani eh, akwai wani clip na said na salai wani magana mai kama da hakan ana ɗan posting a cikin eh, a cikin facebook cewa ainihin ya cewa da majalis ɗin ashura ya kamata ya zama ainihin a daidai wannan lokaci da ake hankoron fara da alkur'ani to kuma ya zama an yi amfani da shi wajen ah, nuna ah, goyon baya ga alkur'ani kun ga kenan kudus in ma ka ɗauke shi wani abu ne kamar ware a ware to ba haka ba bangare ne na addini bangare ne na addini kuma tabbas waɗanda aka kashe ainihin su ba za su tafi akarin kawai ba watan wata rana bukata za ta biya su mutanen sun fa sun sani tsare sun san cewa ranar da za a ce an shiga kudus har an sallah a masjid al-aqsa ya zo ka kawo hannun al'umma musulmi wannan yana nufin daidai wannan lokacin sai tsara a duniya na hannun su wane ne na tambayar yana hannun musulmi ya wasu san sun sani tsare wannan nufin domin su kafircin duniya ne ya je kafa isra'ila ya kuma tsaya tsayin daka akan cewa sai ya kare su duk da ta'asan da suke yanzu daidai wannan lokacin kuma suka tashi da kaimin ta'asa tun shigan wannan shekara na miladiya 2022 tun farkon shi kullum kisa suke yanzu labarun karaje kulli yomin sai an ce an kashe wani yaro kuma galiba 'yan yara suke kashewa matasa 'yan shekara goma sha 'yan shekara ashirin da wani abu su ne ake ta wa kulli yau kana buɗe talabijin kuma suka ce yau kuma an kashe wani matashi an kashe matasa guda biyu duk galiban su 'yan shekara goma sha kullum har a akan kashe goma sha har ranar aka kashe ashirin ranar aka kashe haka na haka yi aikin kenan wanda wanda soja suka je su kashe wannan yan kakage da masu masu kan je su kashe yanzu kuma sai kuma cin zarafin masu a ƙasa din sai ainihin eh, wasu gungun yahuda wanda suke kira kansu yahuda don da yake su yahuda na asali suna ce wasu wani ba yahudanci ba ne sun ce ainihin addinin yahudanci ya hana su yin wannan abinda suke suna yi da sunan addini ne amma ba addinin ba ne kuma za ga samari ne kawai wanda suke ainihin fasikai da ke wai ana ma irin annin da suka kasar da suka kafa suka cika ta isra'ila har suna irin wannan ranakun da suke ci mashi ranar alfaharin yan luwaɗi da maɗugo maza su fito suna sumbantar juna baka da baka mata kuma suna rungumin juna suna sumbanta baka da baka su fito tsara da tsara su tara yanayi akan titi wai ranar alfaharin yan luwaɗi da maɗu to ana yi da inda ake ce mawa Isra'il. to me yaɗa wannan da addini ka tambayi bai hude malam bai hude yaya matsayin ce a wannan wannan fasikanci ya haramta ga bai mai addini hude. to irin su wannan wannan fasikan har ma akwai wanda wanda na ce mai wani sa ya ce ba yana son nuna bane amma dai ku gane an wani majalisar ƙasa kawai sai wata ta fita ta tuɓe zigirgir ta zuba a gwaji ta shiga suka ba suka bi ta da wani bakin kyalle da kyar aka kama ta aka lullube ta aka fita da ita zigirgir haihuwan uwanta ta ta cire ta daga ta shiga cikin masallaci wato don su nuna cewa izgiri ne su suke da addinin musulunci yanzu kullum sai a samu wani gungu su samari su ji da wasu mutane wasu masu tsatsauran ra'ayi na addini sai sojoji su raka sai su je su shiga masallacin su ife-ife su raye-raye su waƙe-waƙe su fito da takalmansu su tsalle su fito su fito su fito idan wannan eh, na magana amirul mu'minin da yake wata da yake wani hudu ba da yi ya ce gashi can dan eh, damiga ya kai hari eh, ambar wani gari ambar ainihin ya ta kai ma lokacin dakarun mu'awaya suka je suka dunga eh, e, ɗiban suka dai ce zarafin mata suka ɗibi ganimomi ɗibi abinci suka yi tsadan kayan rikitai ya ce ainihin sai ta kai ma musulma ko mu'ahida mu'ahida wadda take ita ba musulma ba ce amma tana zaman amana ba yahudiya ko ko ba na nasariya sai zama sai dai ta roƙi eh, sojan mu'awiya tana gama shi da Allah ya kyale ta duk da sai cire mata abin kunni da abin waya da ta na hannu sai aminu ya ce idan mutum ya mutu da bakin cikin wannan bai laifi wato in wannan ya bakanta maka rai ana cin zarafin mata musulmi har ka mutu da baƙin ciki sai amiru ya ce ba kai laifi ba wato yana ke ya kamata duk abin da ya zama cin zarafi ga addini ya dame ka ne yasa ya kamata ya zama ya dame ka ne bai kamata a ce wa kai baka damu ba ana duk abin da ake ake sai sai zan bai dame ka ba ya kamata ka damu ne to yanzu abin da su kullun cin mutunci kawai sai su gungun wa'yansu su zo su shiga su shiga masallacin su ihu su fita aiki kenan sai ka an ko yau ma an je an je an an an kotsa cikin matsalaci masu la kasa sun yi fice ce sun ihu sun fita kuma soja su raka su in ka zo kusa kuma su baki ka da kwaraki ne da su mai da harbi har da harbi to sun san cewa wannan abin da suka shuka a wannan muhalli sun shuka shi ne da nufin su su su nuna eh, ainihin fin karfinsu ga al'ummar musulmi kuma su ci zarafinsu yadda suka ga dama sun kuma san randa wannan wuri ya zama ya yantu to al'ummar musulmi sun yantu ne gaba daya sun san da wannan sare shi ka ga ba su ɗauki wayannan da wasa ba kowane abu da ya shafi shi a irin la duk abin da ya shafi shi a irin la za ka ga mutanen nan a tsorace suke kun ga ashura din nan za ka mutum mutane ne suke ashuransu suna tafiya sun sa bakin kaya su suka sa bakin kayansu a jikinsu ba a jikinka suka sa ba ku zama ce maka sa suna dukan kirji kirjin su suke doka. ba kirjin ka suka buga ba wasu bugi kirjin ka ba sai kai maka bugi kirjin ka ba suna su suke bugu to duk Allah mai ya dame ka wai sai su daina wai sai su bari to me me shi me sha maka kai dalilin ya sa su suna ganin wannan abin akwai abin da yake nufi ɗagowansa yana nufin dawon addini tsoron su ke tsoron makiya kenan sai kuma abin takaici sai ka ga mutum shi ma musulmi ne shi ma wai baya so a daina wai shi'a ne wannan sunan shi shi'a to shi'a dai mun ce kowa ma dai shi'a ne eh, kowa ma shi'a ne ya rage kai shi'an wane ne wasu a cikin cikin wautan kan magana da magana cewa zaka ga mutum dokta sai ga ya watso magana ba kan gado cikin maganganu marasa kan gado da suka yi da cewa wai a suka kashe Imam Hussein wai shi'a cewa su ma'anan shi a ko har aka ce wani irin wannan ah, irin makarantar islamiyya din yana yana yana faɗan haka nan wai a suka kashe Imam Hussein sai wata yarinya yar karama a islamiyya ta ce to mala to ba wasu sun tsaya kyam sun kare shi imam hussein din ba sai ce to su kuma su menene haka kashe su su kuma su menene sai malamin islam ya shuru ki zai ce hala yar shi'a ce to tun da eh to su wanda suka kare imam hussein tun da wa'ancan da suka zo kashe shi sunan su shi'a to wanda suka tsaya suka tsaya kyan ba aka kashe shi ba aka kashe su su kuma su menene su su ma shi'an ne an kashe min su a cikin ba ka da hankali kenan shi an ne ya kashe shi a kenan kai abin da kake nufi ka ce mana kenan inda ma na waje wanda ke ba musulmi ba zai ce mana ai musulmi suka kashe junansu sai mu ce masa eh musulmi abin ta kai shine wanda suka suka kisan kansu suna an su musulmi amma tambaya me yasa mutum yana musulmi ya da annabi zai je wani aiki ya kamata ka tambayi kanka mai tsaye to kai kuma da kake cewa shi a to ya za a yi to wani yan zuma ne wasu ya wasu sun tsaya kyam sai da aka haife su kafin a ce ma imam hussein to in su wa'annan su wanda suka zo kashe sunan shi su yi to wanda suka tsaya kyam suka kare sunan su kuma su kuma mai ne su sunan su sunna ne wato ai su suka rubuta takarda suka ce zo eh waɗansu su ba da kowa ba sun rubuta takarda sun ce zo da ya kamo hanya ya zo wasu suka dake har ai ba kowa ne ne ya juya masa baya ba wasu ne suka juya baya da zo da suka juya bayan wa suka goyi baya ne suka goyi baya ko Yazidu to sun zama ya Yazidu kenan in ka in su ma kansu kamar yan izala anan yan izala da yawa iyayensu yan dariƙa ne yan tijjaniya dama sun yi tijjaniya sun yi wazifa wasu ba za ka yi ɗauko su ma suna wazifa a da yanzu kuma sun ce su sun izalanci to tambaya yanzu har yanzu su 'yan tijjaniya ne yanzu musulun dacen ɗan tijjaniya ne sai ya izalanci ya zama ɗan izaliya ko ya salafance ya ce wani ɗariƙa ba daidai ba ne ya daina misali to yanzu har yanzu shi dan dariƙa ne eh to wannan wani irin dan me za ku ce idan mutum in mutum shi ya gayyato Imam Hussein ya zo sai kuma ya zo ya yaƙe shi ya a lokacin da ya ce ya zo yana tunanin yana goyon bayan sa ko to yanzu kuma ya daina goyon bayan nasa yana yanzu yana goyon bayan sarki ne to sai kuma ya zama har wala yau magoyin bayan Hussein din magoyin bayan Hussein ya zo kashe Hussein masoyin Hussein ya kashe Hussein in haka ne mai maƙe mai maƙe shi zai masa yanzu dun Allah ko kai a hankalinka ko kai ba dafta ba ne ba za maka DR kafin <laughs> ka ba yanzu kai ka ka saboda masoyinka ya kashe ka masoyin mutum ne yake kashe shi su suka kashe Hussein masoyinsa ko maƙiyansa to maƙiyansa a ce su ne su ne magoya bayansa kuma wannan wata har ina ma'anan shi a magoya baya haza min shi'ati wa hazamin min aduwi in ma kai shi'a ne wa in ma ka adu ne to saboda haka tsakanin shi'atu Hussein ne da adahu Hussein aka yi faɗa ranar ko a alwara ba saboda haka kaga wanda suka kashe Hussein a da ne ba ba shi'a ba ko da ko da can suna shi'a an fahimta in ma suna yin shi'a ne mutane da abin da suke ce shi'an wani abu ne daban ma'anan shi a goyon baya ne lagayo yawa a goyon baya kuma kowa ma shi'a ne sai dai mu tambayi kana goyon bayan wane ne to yanzu gashi yanzu ainihin alkur'anin ka ne aka nuna ana adawa da shi annabin ka ne ake adawa da addinin ka ne aka fito ƙwalo ake adawa da to kai kuma yanzu kai ɗan menene kai kai shi an so masu yin wannan ne eh mana kana goyon masu ba ma'aikatan mutane ne masu wannan adawa din don kai musu shiru kamar ka goyon su na gane cewa ainihin al'amarin addini abu ne dunkule ya insu jami ba rarrabe ne har da ka kalli wannan bangaren ka ce sunan shi kudus wannan su bangaren sunan shi ashura wancan bangaren sunan shi maulidi wancan bangaren sunan shi duk wani abin da ya shafi addini abu ɗaya ne yana alamta addini ne su kuma masu adawa da addinin duk waɗannan suke faɗa da ko kuma su kuma masu raya addinin duk waɗannan ya su raya shine shine raya addini eh, ana sanin al'addini rayuwar addini da alamta shi ko gari ka shigo in aka ce maka wannan gari garin musulmi ka shigo zaka ga alamu yanzu ka ga ka ga alamomi na addini Za ka ga mata suna wucewa da hijabobi ko za ka ga masallatai Za ka ji kiran sallah Za ka ga kaza to ka san ka zo garin musulmi ko ba ka ne ba to ko ga ana alamomi ne ba a sanin addini ba tare da alamomi ba eh, masu cewa addini a zuciya yake so suke na so su addinin su a cikin zuciyarsu amma mun san ana bayyanawa ne yawa alaman ne kuma makiya suke ki don in ba su gan shi ba shi kenan sun ɗauka ba shi shi yasa ma suka suka dira akan mu alado sai sun ga su gan mu ba kace ko kun yi kadan kun yi kadan za ku sai kuna sun sun yi sun yi sun yi wannan yazo ya wuce mulkin wannan yazo ya wuce wannan yazo ya bare daga wanda zai bare gama sai kuma wanda zai sheka zai zarce barzahu kamar wanda ya ta zarce ya zarce kabari to haka nan wannan haka nan yanzu ma wasu kuma ana nan kuma shikenan amma dai wannan abin da suke su kawar ba zai kawo ba kuma abu ne mai dagowa kuma ƙarshen al'amari shine tabbatansa kuma insha Allah azim watan wata rana sai addinin nan ya dawo daren ya mallaki dukkanin duniya duk duniya kuma sai masjid a ƙasa ya zama mahallin da za muje je mu ziyarta mu yi sallah lafiya lau ba mu ce muku kada ba mu ce muku za a yanka yahudu ne ko kirista ba ba ba ba ba ba ba addini ne zai zama shi ke iko an fahimta yahudu in ya so zai zauna zai zauna a yahudancinsa lafiya lau kamar yadda da wuri lokacin da mulkin musulunci yake ya zauna lafiya haka ma ba na sare ba na sama wani abin da musulmi ba alaman kudus su ma eh, eh, kirista ba kyale su su ba kyale su saboda watan ƙarshen al'amari abin da suke ƙi zai tabbata ba kuma sun wani ke shi kira sa masu kyale ko kwanan na ji ana eh, bikin tunawa da wannan wannan yar jarida nan da suka harbe ta aka ah, abu akile mai sunanta shirin shirin abu akile to kaga ba a kyale ta ba ta ma jana'izar ta sai da suka zo sun nemi su kuɗi Eh, abin nan akwatin akwatin gawar nata mutane sun dai ya bai dai kai kasa ba dai mutane sun tattare amma su yanzu su za su makara ne sai ko su su kwace su kwace eh, akwatin su gudu da shi ran da martaban addini ne ya tabbata a wannan mahalli to mutane suna da hurriyar addini bisa ka'idar addinin su yahudu suke ko nasara kamar yadda suka ya kasance a da yawa haka zai dawo ya kasance yanzu amma sai tsara na al'umman musulmi ne a duk duniya kuma wannan ne abin da suke jin tsoro shi yasa kuma komai da ya shafi sha'ayar din addini yake ba su tsoro kuma wannan abu kar mu ɗauka wai haka kawai ne zai zo don kansa an fahimta ko da shi ne shi tabbas zai zo amma ba zai zo ne haka kawai ba ba za a waye gari ne kawai aka ya zo ba mutane za su yi hankoro su tashi su yi aiki tukuru don tabbatar da shi kuma wannan yana buƙatar lalle sai da sadaukarwa kuma alhamdulillah wannan sadaukarwar da shuhada mu suka fara bayarwa yana cikin matakin tabbatar wannan abu dorawa ne akai har ya zuwa ga nasara insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa